sanya wannan abin da kuka gani shi ne na farko shi ne na kashi a ah, zan za mu izina da yawa za a ko darasa komai da yake faruwa a rayuwar mutum akwai darasa ce komai da za ka gani ya faru a cikin rayuwar musulmi da ake musulmi kan akwai kullum da musulmi

والإسلام yana ɗauke da ma'anar salam shi ya sa gaisuwa ta musulunci ta zama salam zaman lafiya aminci ko ya ɗaya daga kan musulunci idan an yi shi idan an tabbatar da zaman lafiya da aminci a daina tauye wasu haƙƙi a daina daddare wasu a daina cin zarafin wasu kowa ya samu haƙƙin sai ne ta yaya ne a dini da irin wannan sifa cin kuma shi ne ya kawo

You know. ba sun wuce yaransu Allah ba ta sarki ya yi da kake kwantar da haka da kuma sallallahu alaihi wasallam ba kai kada ibada a tarihi haka ta faru gare shi ta faru suka rasa yadda za su magance cuta haka ne yake da su da dab jini duk abin da ka ajiye kuma sai daga ya halatta ko mene هناك سلطان abinda ake cewa sulba shi ne abin da ya fi dole ka sallama masa musulmi shi yasa ake kira shugaba saboda yana da al'udura yana da al'udura yana da iko da karfi ko ka zai sa ka irin da wanda ake ce musu masu mafita kan zai sa ka kan karfi ta sai ka ce shi sun ba saboda yana da ra'ayin da ya ɗan kwaci yana yana da gwamnati yana da sun haka nan ita ma hujja ta ne sai a kira kira wata sun ba saboda ƙarfi ne wanda duk yar mutum sai dai ya shirye shi kuma ya faɗa iri ka hukumi ka zai ƙarshe sai dai mutum da rikici ya ɗiba wuce ya rasa da zai to a sultanu da ya a sultanu da ilmi akwa min sultanu sultanu da wato sultanu ta ilmi al'ilmiya ta fi sultanu da domin shi kansa sultanu wanda yake da دقيق وليه ولا أبنى بذلك يوم يشيه وجهك في القرآن الكريم shi yasa za mu ga alƙur'ani kula da an kira wa Già, واتبعوا امر فرعون. This is the umarnin وزيران ناس kuma ya kusa a cikin mashaya ta da lalata shi ne mashayar ruwa inda makiyaya za su kai su kai dabbobinsu da hiru su sha ruwa 你们现在还不成熟呢。 yana nuna duk wani wanda ya bi wani shugabansa tare da ta san cewa shugabansa ba a nan da ya ba a kan duba ba a kan daidai yake ba ƙarshen sakamakonsa zai zama sakamako ne irin wanda could Yo le biya da dukkan wasu jama'a da za su gada idan ubangiji ya tafi kama su kamun ne da su kamun ne da kan da sarki ya yi wa al'ummomin da suka gabata abin da ce kullum a hannun ne dukkaninsu kama su da laifuka ومنهم من أرسلنا عليهم حسنا ومنهم من أخذ الصيح ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذ dukkanin su na masu da daga cikin wanda muka yi masa wasu kuru duka halaka shi akwai wanda daga cikin kara ce ta halaka shi tsananin kara ne da kara shi ya sa ya halaka daga cikin su akwai wanda muka kibar da kasa da shi daga cikin su akwai wanda ainihin ah, muka nisan da shi ruwa Allah ce ta waɗannan da irin kamun da kuka yi su daban da ba zalunta su ne su ne suka zana cikin ka Allah ce ka tare ka kamar yadda ya kama waɗancan nan karyatu da waɗancan al'ummomi da suka yi fara da suka yi kudu da annabawa haka nan kamun sai yake idan akhadha al-qur'an idan ya kama wata karyata da asali inna akhadahu alayhi shadid dan kamun sa mai tsanani بتدقيق حسنه النبي صلى الله الله عليه وسلم الى هناك الذي يجتمع الناس البخاري ومسلم حديث ابو موسى الاشعري ان الله لا يبني بالظاهر حتى اذا اخذ قدره في الجنه الا مخلوق سكي لا يوعى ذلك تعالى har sai ranar da ya damke shi to ba zai yi lokaci ba Jika kita kepada Allah Buat dan Lagi Lah berkawal Apa yang berkata ba'da ba'da mutum ya zaci cewa an ya kuma akwai rayuwa يوم الجمع kowa da kowa mutanen ƙasa ko halittun ƙasa da na sama guza mutum da aljanni za a na da da ya zama duk za su mummune da ƙarfi guza mata da za a yara da manya duk za a halittu a halittu da dai wata shi ne da hujjar babu ta الدم قال sai ka huta wani zai ce ina asbaru ka a ce ba da ba ba amma da ƙarshe ya ya lamarin sai yake karewa za su kare ne a aljanna a shekarar babu wani wanda zai zauna a lafiya shi ba a aljanna da shi ba aljanna ba ƙarshen al'amarin su ko ne da kuɗi ko ta ba don haka fariƙo fi jannati ne ko fariƙo fi kibra bai san addini ba babu a ko shi a wannan ranar yana suna cikin wannan kaso kwari ko kwari ko sai haka wannan kwari ko kwari ko sai babu wanda zai zama baya cikin ne سم ميتا الله إلا ما شاء الله سيأل له من جبريل إن ربك فعال لما يريد لن يؤمن بجبريل يوم بين يسوع وأما الذين سعيدوا وأما